Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum da fatar an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Alhamis 18 ga watan Agustan 2022. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa kamfanin sufurin jiragen saman Emirates zai dakatar da dukkan zirga-zirga zuwa Najeriya daga watan gobe. kudaden ne suka wakilai a Najeriya ba ma Airbus ba Orange da Sashi Island. Sun sai da tiket a naira ya kamata a basu su yi repatriation kudin su Central Bank ta ce ba. Za kuma a ji cewa gwamnatin jihar Kano da haɗin gwiwa da kungiyar Alive and Thrive mai rajin kiwon lafiyar iyali sun shirya taron wayar da kai game da mahimmancin kula da mata masu juna biyu da masu shayarwa. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman tare da Zainab Babaji. Baya ga haka kuma muna tafi da shirin wasanni. To amma kafin nan ga Murtala Faruk sanyin na da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma labaran duniyar. lauyoyin manyan kafafen watsa labarai na amurka za su sadu da wani alkalin tarayya da yammacin yau alhamis domin muhawara kan bayyana muhimmiyar takardar da aka yi amfani da ita domin karfafa aiwatar da izinin kotu na binciken da aka yi a gidan tsohon shugaban kasar donald trump da ke florida makon jiya lauyoyin da ke wakiltar kafafen cnn da new york times da washington post da wasunsu sun shirya ganawa da alkalin kotun majistare ta tarayya bruce reinhardt a florida da karfe ɗaya na ranar yau alhamis agogon washington dc domin muhawara ta neman bayyana shaidar da aka ɓoye da sauran takardun bayanai a lokacin binciken mai tattare da cece ce a gidan trump na mara lagu a ranar 8 ga watan nan na agusta jami'an hukumar bincike ta fbi sun ɗauki akwatuna goma sha ɗaya na takardun bayanan sirri na gwamnati da tsohon shugaban ƙasar ya ɗauka zuwa gidan nasa bayan ya bar fadar white house a shekara ta 2021 wani ayarin 'yan majalisar dokokin amurka ya sadu da sabon zababben shugaban kasar kenya da kuma jigon 'yan adawa da zai iya zuwa kotu domin kalubalantar rashin nasararsa a zaben a daidai lokacin da ake cikin cece kucin zaben baya-bayan nan na kasar da ta fi kowa sahihin tsarin demokuraɗiyya a yankin gabashin afirka 'yan siyasar na amurka da suka kai ziyarar sun sadu da zababben shugaba william ruto a yau alhamis kamar yadda shi ruto ɗin ya wallafa a shafinsa na twitter haka kuma ayarin ya gana da raila odinga suka kuma tattauna lamurin da suka shafi zaben da kuma dangantaka tsakanin kenya da amurka a cewar mai magana da yawun odinga ayarin a ƙarƙashin jagorancin ɗan majalisar dattawa chris coons sun kuma gana da shugaba uhuru kenyatta wanda ya fiye kawacin magana a bainar jama'a tun sa'ad da aka gudanar da zaben akasari cikin lumana a ranar tara ga watan agusta kenyatta ya shaidawa ayarin cewa kenya za ta rike matsayinta na kyakkyawan misalin ƙasa mai ingantaccen tsarin demokuraɗiyya a nahiyar ta hanyar wanzar da kwanciyar hankali da lumana a lokacin miƙa mulki ga sabuwar gwamnati mahukuntan taliban a afghanistan sun faɗa a yau alhamis cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon fashewar wani bom da dare a cikin wani masallaci a kabul ya ƙaru zuwa akalla ɗaya khalid zadran wani mai magana da yawon 'yan sanda a babban birnin ƙasar ta afghanistan ya shaida wa muryar amurka cewa akalla wasu masu ibada 33 ne kuma suka sami raunuka shaidun gani da ido da kuma 'yan sanda sun ce bam din ya tarwatse ne a cikin masallacin siddiƙiya da ke unguwar kanna a arewacin birnin a lokacin sallar magariba a jiya laraba ana ganin cewa limamin da ke jagorancin sallar amir muhammad kabuli wani sanannin malamin sufi kuma mai wa'azin musulunci yana daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu. su ba wanda ya yi gaugawar ɗaukar alhakin kai harin ya zuwa yanzu to sai dai ana zargin kungiyar 'yan ta'adda ta is waɗanda suke yin allah wadai da aƙidar sufanci da shirka waɗannan labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da shugaban ƙasar turkiya recep tayyip erdogan sun shirya wani taro a yau alhamis tare da shugaban ukraine vladimir zelensky a birnin lviv da ke yammacin turkiya inda ake sa ran jadawalin abubuwan tattaunawar za su hada da matsalar karancin abinci a duk duniya da barazana ga tashar makamashin nukiliya da kuma samar da maslaha ta siyasa kan yakin da rasha ta kaddamar ana ci gaba da kokarin shawo kan matsalar karancin abinci a yayin da jiragen ruwa da ke dauke da kayan abinci zuwa wajen kasar turkiya suka sami damar dagawa a ƙarƙashin wata yarjejeniya da majalisar ɗinkin duniya da turkiya ɗin suka kulla tare da rasha da ukraine a ƙarshen watan yuli. an tsara gatar zai yi balaguro zuwa wata tashar jiragen ruwa a odessa gobe juma'a kana ranar asabar kuma ya wuce zuwa istanbul domin dudduba cibiyar haɗin gwiwa da ke sanya ido ga aikin fitar da kayayyakin da kuma dudduba jiragen ruwa masu shiga da fita kamar yadda rasha ta nema labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kamar yadda aka ji a farkon shirin daga ranar 1 ga watan Satumba mai zuwa ne kamfanin jiragen saman jigilan fasinjoji na Emirates ya ce zai dakatar da sufuri zuwa Najeriya sakamakon matsalar kin baiwa kamfanin damar fitar da kudadensa da ya sayar da tikiti a kasar. Daga Abuja wakiliyarmu Halima Abdurrauf ta aiko mana da karin bayani. Kamfanin na Emirates da ya bayyana matakin da ya ɗauka ne a cikin wata sanarwa da ya fitar a yau Alhamis inda ya ce zai dakatar da jigilar fasinjoji zuwa Najeriya sakamakon yadda ya gasa fitar da kuɗaɗen shiga da ya samu a sanadiyar sayar da tikiti ga fasinjojin ƙasar ta hanyar amfani da kuɗin ƙasashen waje wato dalar Amurka a maimakon naira da akasarin mutane ke sayan tikitin da su. Matakin na Emirates na zuwa ne makonni uku bayan da kamfanin ya aike da wata wasiƙa ga ministan sufurin jiragen saman Najeriya Alhaji Hadi Sirika yana roƙonsa da ya sa baki a lamarin dan babban bankin kasar wato cbn ya ba wa kamfanin damar fitar da kimanin dala miliyan 85 da suka makale a kasar bayanai dai sun yi nuni da cewa hukumomin najeriya na son kamfanin ya fitar da kuɗin a naira saboda karancin dala da ake fama da ita a kasar a yanzu na tuntubi shugaban hukumar ncaa mai kula da sufurin jiragen sama ta najeriya kyaftin musa nuhu domin jin karin bayani kan wannan al'amarin. Kuɗaɗen suka wakilai a Najeriya ba ma ba only international Sun tiket a naira ya kamata a basu su yi repatriation kudin su central bank ta ce ba na san da shi minista zai na senator hadi yana ya kokarin shi ya ga yadda za a yi a taimaka a samu yadda wannan bankin cbn za ta yi release wannan kudaden. tuni dai masu ruwa da tsaki suka fara bayyana yadda matakin na kamfanin emirates zai shafi kamfanonin shirya tafiye-tafiye akan kasuwancin su da kuma tasirin hakan ga fasinjoji kamar yadda malama hadiza danu shugabar kamfanin 712 ta bayyana. gaskiya kam abun nan dai ba wanda ya ji daɗin shi saboda Emirates jirgi ne da kowa yake son amfani da shi saboda yadda suke ɗaukan mutane da yadda suke gabatar da ayyukansu. So yawanci kuma kowa duk wanda yake son ya je Dubai ya fi son ya bi direct flight saboda baya son ya dinga tsaye-tsaye so shi Emirates din shi ke ɗaukan mutane daga Abuja ko daga Lagos har zuwa Dubai ba tsayawa. Yanzu wannan dakatar da jiragen jiragensa da suka yi daga tashi daga nigeria gaskiya zai affect mutane yanzu saboda dole su shiga wa'yansu jirage wa'yansu jiragen zaki gani sai kin yi awowi kin je wani kasan kuma bayan kin isa sai kin yi wajen awa uku hudu wa'yansu har goma a airport kina jira kafin jirgin ya kara daukan ke karasa da ke Dubai to kin ga irin haka dai bai da daɗi muna da mutane da yawa da lokacin tafiyan shi su kafin ɗaya ga wata ne na September din kuma in suka tafi din to dawansu kuma fa tunda dawansu ya shiga cikin September duk yanzu dai muna cikin rudani ba mu sanya aiki ciki ba muna roƙon gwamnati dan Allah ta taimaka ta sassaka musu kuɗin su su dawo da sayar da mana tiket da sauki mutanen mu ma su dinga iya samun suna tafiya ba tare da sai sun talautar da account su bai. A nasu bangare masu sharhi kan al'amuran sufuri sun fara tofa albarkacin bakin su kan tasirin matakin na kamfanin Emirates musamman a sha'anin kasuwanci cinikayya karatu da ma neman lafiya. Ga abin da Captain Ado Sanusi ke cewa. Eh to a kashin gaskiya dan dai kamfanin sufurin jirgin saman na Emirates ya daina harkar sufurin jirgin saman da tsakanin Najeriya da Dubai zai sa fasinjojin da suke suke tafiya Dubai cikin wata wahala ba ma su kaɗai ba saboda duk wanda suke zuwa India da sauransu za su shiga cikin wata wahalar rashin samun jirgin da zai kai suraren da suke so su je. Banda haka kuma zai ƙara ba da wata dama da kamfanin tsibirin jirgin sama na Turai su ma watakila su bi sawun Emirates ɗin su ma su ce za su daina zuwa Najeriya sai sun iya fitta kuɗin su. Shiga kuwa wannan zai kawo matsala sosai cikin harkar sufurin jirgin sama a Najeriya. Eh to yadda za a dai shawo kan da Shi ne ita babban bankin Najeriya ya kamata ya fito ya gaya wa wayannan kamfaninnika ga tsarin yadda za su iya fitar da kudaden su ta dalar Amurka zuwa kasashen su. Ya kamata a fito da tsari a ce bayan wata uku za ku fitar da kuɗi kaza bayan wata shida ga abin da za ku fitar. Kuma tun da gwamnati tarayya ta ta alkawari na tabbata za su yarda da wannan. Shi ma masanin sha'anin sufurin jiragen sama Captain Umar Kabo ya bayyana yadda yake kallon wannan lamari. Kasashen duniya yawanci sun yi da layin kan saboda idan aka samu problem na dala dole za a samu problem na yanci da kai a ko'ina ne wanda ko mai karamin business ne kullum yana saga ka kuma baka samu kudin saka ba sama ko da me zai je juya ya yi saboda haka suna da gaskiya da ne suna biyan kuɗi yan senti kuma gwamnati ta yi da an biya wannan kuɗin ba su ba su kuɗin su ba we have no option da ya ce dalan ta yi karanci wannan laifi ne na federal government na Nigeria kuma responsibility don su ne da su Najeriya dai na fama da matsalar karancin kuɗin ƙasashen waje musamman dalar Amurka. Dalilin kenan da ya sa wasu ke ganin babban bankin Najeriya wato CBN ya ɗauki matakin hana kamfanonin na jiragen saman ƙasashen waje damar fitar da kuɗin su a dala ko kuma wani kuɗi na ƙasar waje. Wannan dai ba shine karan farko ba da kamfanin Emirates ke dakatar da zirga-zirgar fasinjoji daga Najeriya zuwa Dubai da wasu ƙasashe da 'yan ƙasar ke yawaita zuwa don kasuwanci ko kuma neman ilimi. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima. To a Najeriya har ila yau batun mace-macen mata a yayin nakuda da mutuwar jarirai saboda rashin abinci mai gina jiki a kasashe masu tasowa da waɗanda ke fama da talauci na ci gaba da jan hankalin hukumomin lafiya da ƙungiyoyi. Wakilinmu Mahmud Kwari ya zanta da Murtala Inuwa wanda shine daraktan sashen kula da lafiyar iyali a hukumar kula da lafiya a matakin farko a jihar Kano ya yi ƙarin bayani kan makalar da ya gabatar a wurin taron faɗakarwa da aka yi da aka fara a yau a Kano. Na gabatar da makala ne a kan muhimmancin ciyar da mai ciki da kuma in ta haihu kulawa da abincinta da kuma kulawa da ita abin da ta haifa da kuma shayar da ɗanta wanda ya kamata a ce tun daga farkon cikin akwai kwanaki da ake kira kwanaki dubu masu fiya muhimmanci a rayuwa su kuma wannan kwanaki dubu suna farawa ne daga ranar da ciki ya shiga mahaifa shine ake buƙatar a inganta abinciccikan duk da za ta ce zamana cewar suna haɗe da sinadaran duk da jiki yake da buƙata saboda ta samu wadataccen nono sannan kuma ta shayar da ɗanta nono zalla har tsawon wata shida ba tare da ta haɗa masa da komai a matsayin abinci ba. Kullum ana maganar mace-macen mata masu juna biyu mm. da ma jariran da suke haihuwa. Mm. A nazarin da kuka yi me ke sabbaba wannan al'amari da kullum hukumomi da kungiyoyin harkokin lafiya suke kokarin dakilewa. Wato abin da yake haifar da wannan shine rashin samun kyakkyawar maka a yayin da su iyayen suke da juna biyu. Kuma kusan ya zama mana ɗabi'a ga baki ɗaya ba ma ƙoƙari mu ga cewar mun ci ingantaccen abincin da ya kamata mu ci daga mu musamman mata idan ka zo kansu masu ciki na yi bayanin cewa galibinsu kudaden da ya kamata a ce sun yi amfani da shi wajen cin abincin da ya dace su ce sai ka ga suna can suna zuba adashi saboda so take ranar suna ta saka kaya set dozin daya ta canza kayan daki to galibi in aka samu akasi sai ka ga cewar an zo ta haihun ana bikin suna ita kuma tana kabari. Kuna da alkalma watakila a Kano ko lardin Arewa ta Najeriya na adadin matan da ake samu sanadiyar wannan matsala da ka ambata? Galibi haihuwar da ake yi su matan sun ɗauki cewa ciki ya zama maka ciwo wanda a ka'ida bai kamata a ce ya zama haka ba. Ciki kawai wasu canji ne da suke zuwa saboda a da tana cin abincin da take ci ne don ita kadai yanzu kuma akwai halitta a jikinta da ake yi ake kuma buƙatar duka sinadaran su kasance daga abincinta shine ya nuna cewa alkalma kamar kashi 65 cikin 100 na haihuwar da aka yi ake rasa su ainihin iyayen. Kullum ana ta kita kaddama akan cewa a dinga shayar da jarirai nonon uwa tsawon watanni shida. Amma har yanzu ko da a tsakanin 'yan takarda da ake ganin kan ya waye wannan abin bai samu karɓuwa ba su sai misali. Menene kalubalen? Shi yaro daga sanda aka haife shi nonon uwan nan zalla shayar da shi yana taimakawa ita kanta mahaifiyar wajen ƙoƙarin maida mahaifa ta koma wajen ƙoƙarin tsayi da jinin wajen ƙoƙarin sa kwakwalwarta ta karatun abin da za ta yi wani aiki da ya zo a gabanta kuma abin da ya sa ko da 'yan takarda ba sani ba galibi muna da karancin masana a wannan bangare a jihar kano musamman idan ka zo ta bangaren aikin gwamnati ko su kansu da suke asibiti ba su da wannan ilimin saboda karancin masana a bangaren to amma saboda alƙalima da suke nuna irin matsalar da ake ciki shine yasa yanzu a najeriya ƙasa baki ɗaya yanzu an ba da umarnin kowace jiha lallai ne ta samar da darakta na bangaren kimiyyar abinci saboda a samu cewar an sami cikakken ilimin to madalla yanzu kuma ga zainab babaji ɗauke da rahoto na musamman Aikin jarida aiki ne da ke da matukar muhimmanci ga al'umma, musamman saboda 'yan jarida ke da hurumin tattara bayanai kan lamura daban-daban don yada wa jama'a. A ƙa'ida aikin ɗan jarida ne ya samu bayanai sahihai na gaskiya da inganci don kaucewa kuskure cikin bayanan. A cikin 'yan shekarun nan hukumomi na bayyana sunayen nau'ukan cututtuka daban-daban da ke shafar lafiyar al'umma a wasu lokatai ma har ya kai ga kisa. Hakkin 'yan jarida ne su binciko bayanai kan waɗannan cututtuka don taimakawa jama'a bin matakan kariya daga kamuwa daga cuta. Kan haka ne hukumar da ke kula da gidajen rediyo da talabijin na ƙasa da ƙasa da ke ƙasar Amurka ta shirya taron bita wa 'yan jarida da ke watsa labaran kiwon lafiya gidan rediyo da talabijin na garin lafiya fadar jihar Nasarawa MBS da ke da haɗaka da gidan rediyo ta muryar Amurka. Makasudin taron bitar shine a inganta kwarewar 'yan jarida kan hanyoyin da za su samu sahihan bayanai kan cututtuka da matakan faɗakar da jama'a ba tare da an samu kuskure ko rashin fahimta ba. Malam Sani Muhammad da ke zama jami'in hukumar gidan rediyo da talabijin na ƙasar Amurka a Najeriya ya ce sun horar da 'yan jaridan ne don su ƙara fahimtar matakan makaman aikinsu. faɗakar da jama'a game da abin da ya shafi kiwon lafiya dole ne ya kasance mutum yana da kyakkyawan masaniya da kuma hanyoyin da za a ba da labari saboda kara a tsoratar da mutane ko kuma a karkata hankalinsu maimakon ya zama taimako yadda za su bi su kare kansu ya zama kuma yadda za su cutar da kansu don haka muke so ya kasance an jaridu waɗanda suke wannan aiki mu horar da su ta hanyar da za su bi su inganta wannan aikin da suke yi Da zarar cuta ta ɓarke al'umma na ta'allaka ne kan bayanai da za su samu ta kafafen rediyo da talabijin ko jaridu da sauran hanyoyin sadarwa. Malam Sadiq Abbas da ke gabatar da rahotanni a gidan rediyo da talabijin na jihar Nasarawa ya ce da zarar an samu labarin barkewar cuta yakan fara tuntubar malaman kiwon lafiya ne don samun bayanai. Duk lokacin da aka ce an samu barkewar wata sabuwar cuta misali a matsayinka na dan jarida da ka san abin da kake yi wajibi ne ku dole ka samu kwararre wato killa likita ko masanin cutuka wadda zai maka bayani akan menene wannan cutar. Ta ya ta bullo ta ya take kama kama mutane alamomin wannan cuta da kuma irin matakai na kariya da jama'a ya kamata su ɗauka duk waɗannan abubuwa abubuwa ne da kake bukata domin kai ma ka shaida al'umma ta yadda za ka taimaka musu wajen samar da kariya da kuma yadda za a daƙile ƙilla ita wannan cuta idan kika duba kamar lokacin da cutar covid-19 ta fito kusan sabuwar cuta ce da ba a san da ita ba to amma da ta fito 'yan jarida sun taka rawar gani wajen ganin cewa sun ba da su ta hanyar tuntuɓar masana su suka yi bayani akan menene ita wannan cutar ta ya kuma jama'a su ma za su ba da su ta yadda za a daƙile yaɗuwar wannan cutar waɗanne matsaloli kake fuskanta wajen samun bayanai cikakku ƙwararru sahihai wanda za faɗi ma jama'a na'am kin ga hakan yana ɗaya daga cikin kalubale da kusan 'yan jarida suke fuskanta wani lokaci kuma yana ɗaya daga cikin bangarori da wannan shirin horarwa ya taɓa Sautari tari za ki ga ga mutumin da killa ya kamata ya maka bayani akan al'amarin amma sai ki ga so da yawa mutane ba sa sanya magana to amma ba ka da wani zaɓi illa dole ka jajirce domin ganin cewa ka samu bayanai sahihai waɗanda za su tabbatar da ah, shi al'amarin ko kuma akasin haka waɗanne nasarori za a ce 'yan jarida sun samu musamman wajen gabatar da rahotanni ko da a ce na kan kiwon lafiya ne ko kuma dai ma sauran rahotanni kawai gaskiya idan aka yi magana ah, musamman batu da ya shafi kiwon lafiya za a iya cewa 'yan jarida sun taka rawar gani matuka kuma sun cima nasarori ba ma su kawai ba al'umma za a ce misali kin ga akwai batun corona wadda 'yan jarida su ma sun taka rawar gani wajen ganin cewa jama'a sun fahimci menene ma wannan cuta bayan wannan akwai cutar shan inna wadda su ma 'yan jarida su suka kasance kan gaba wajen wayar da kan al'umma akan cewa wannan cutar ko allurar da ake bayarwa babu illa a ciki da dai sauransu da sauran bangarori dai na kiwon lafiya da ake fama da su tabbas za mu iya cewa 'yan jarida gaskiya sun cimma nasarori a fannoni musamman ma na kiwon lafiya wajen bunƙasa cigaban al'umma. Ita ma rake Hudu da ke gabatar da shirye-shirye kan kiwon lafiya a kafar rediyo da talabijin na jihar Nasarawa ta ce suna ƙoƙarin faɗakar da al'umma kan matakan kare kai daga cututtuka. Riso tare idan aka ce cuta ta ɓarke wasu al'umma ma ba su ma san cutar ba kuma su ne wa cutar rikan sakainar kashi suna ganin kawai faɗi ne akwai da masu ke alakanta shi da app ai matsala ce ta gwamnati gwamnati tana ganin hanya ne kawai na samun kuɗinta to amma muna ƙoƙarin ganin mun farkar da al'umma mun nuna musu irin illar da ke tattare da cutar da kuma muna ƙoƙarin uh, fahimtar da al'umma saboda muna zuwa mu samu masana inda muke tattauna da su sai mana bayani dangane da illarsa ba kawai gashin kama muke zuwa mu ba sai mun samu masana sun faɗa mana to idan muka samu bayanai daga gun masana Tana da irin illolinsa da wani abu mu kuma sai mu faɗakar da al'umma saboda su san cewa fa cutar tana da matukar illa waɗanne matsala ke samu ta bangaren mutane eto eh so tare wasu al'umma kamar da na fara miki bayani tun farko zaki ji suna ta cutar da wata propaganda ce ta gwamnati wasu kuma gani suke kawai a hap. wani abu ne hanya ne kawai na tsoratar da al'umma da sauransu so so idan wani wani sa'in idan kika je ki faɗakar da al'umma wasu ma ba sa baki hankularsu wasu za su ce mai da Allah je ka kai ina da wasu muhimman abubuwan yi amma saboda ya zama cewa aikin ma ne so muna zauna akwai hanyoyi da muke bi mu dan fahimtar da al'umma ko da za su yi wani abu da wani sai za ki ga wani ya miki magana da ma ya kamata a ce ranki ya baci amma za mu danna zuciyarmu saboda aikin mu ne mu faɗakar da al'umma kuma mu fahimtar da su. Muhammad Ali Sale da ke aiki a gidan rediyon Platinum da ke garin Kefi ya ce yana gabatar da shirye-shirye ne ta harshen Fulatanci don haka yake ƙoƙarin ilimantar da al'ummarsa kan fahimtar sababbin nau'ikan cututtuka da suka bullo. Eh alhamdulillah na kan samu feedback sakonni daga gare su bayan na aiwatar da irin wannan aikin na kan samu kiraye-kiraye musamman a wayata da kuma sauran kafafen sada zumunta cewa gaskiya sun ji daɗi na faɗakar da su akan wannan ciwon da haka sun ji daɗi musamman wanda suke zama a bayan gari wanda suke rugage haka da kuma wanda suke ƙauyuka da kuma dazuzzuka tabbas ina samun feedback ɗinsu akan cewa lalle sun ji daɗi don ba su san da wannan abu gashi kuma na sanar da su. Wa'anni kalubale kai kake fuskanta? to gaskiya akwai kalubale babba ma ba karami ba musamman idan irin waɗannan cututtuka sababbi suka shigo musamman kiyar ga kamar lokacin da aka ce ga corona nan mutane sun ta kanyata in ka matsa musu sai su ce maka to waye ka gani mai wannan ciwon to gaskiya za ka yi ta faɗa ne za ka yi ta faɗa ne to amma kuma mu ba za mu gajiya wajen faɗan ba saboda muka ce za mu gajiya wajen faɗan to shi kuma ciwon zai iya samun mutane kuma da dama to kuma da ya samu mutane goma mu na ce wajen faɗa musu ba za mu taɓa gajiyawa da wajen faɗa musu ba duk da cewa su dai ba su gamsu da ciwon ba to yawan faɗan da za mu yi shi zai sa su ma su tabbatar da eh labarin wannan ciwon da gaske ne tunda su sun saba jin labarai na gaskiya daga bakunan mu wasu 'yan jarida kenan da suka samu horo kan sanin makaman aiki musamman kan rahotannin kiwon lafiya da hukumar kula da gidajen rediyo da talabijin na ƙasa da kasa da ke ƙasar amurka ta gudanar a garin lafiya fadar jihar nasarawa Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. Na gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni. wasanni a takaice. Assalamu alaikum saurare. Barkanmu da sake saduwa cikin shirin takaitattun labarin wasanni da ni Abdulwahab Muhammad ke shiryawa daga birnin Bocin Yakubu wanda kuma sashen Hausa muda Amurka ke cillo muku daga birnin Washington DC. Za mu kawo muku labarin Serena Williams gwanar wasan kwallon tennis a duniya. Sai dai kafin nan za ku ji cewa yanzu dai tsohon mai buga wasa wa kasar portugal kuma tsohon defender a club din real madrid fabio coentrao wanda ya jingine wasan buga kwallon kafa kimanin shekara guda ya koma sana'arsa ta da wato kamun kifi ce coentrao ya shiga club din real madrid ne daga club din benfica a shekara ta 2012 akan kudi fan din kasar ingila miliyan 27 sai dai duk da kasancewarsa ya bar sana'ar buga kwallo shekara guda hakan bai hana bashi jan kati ba sabida laifin cin zarafi da kuma laifuffukan da suka jibanci sana'ar kwallon kafa an kuma ci taronsa kudi euro 850 a gasar la liga kuma bugun free kick da dan wasan kwallon kafa na club din real madrid david alaba ya buga a bayan da aka kawo shi a matsayin canji a mintuna goma sha biyar ya baiwa club din nasarar fara kare kambunta a gasar La Liga din kashin farko da suka fafata da kulab din Large a can gidan Large din an da ya tashi daga wasan Real Madrid na da ci biyu ita ko Large na da kwallo guda daya sai kuma batun Serena Williams yanzu dai za mu ce fitacciyar 'yar wasan kwallon tennis na duniya Serena Williams ta shaida cewa yanzu lokaci ya kawo jiki da za ta jingine wasan tennis kwata-kwata. Ita dai Sarina kamar yadda aka fi sani da wannan sunan ainihin cikakken sunanta shine serena jamaica williams an haife ta a ranar 26 ga watan satumbar shekara 1981 tana dab da cika shekaru 40 kenan a watan satumban wannan shekara ta 2022 serena jamaica williams ta samu nasarori masu tarin yawa a gasar kwallon tennis da suka hada da lashe gasar kwallon tennis mai suna grand slam wanda shine kwaloluwar wasan kwallon tennis na mutum ɗaya ɗaya har sau 23 da aka gudanar na duniya a ƙasashen australian open da french open da wimbledon da kuma us open har ila yau sarina jamaica williams kungiyar mata masu kwallon tennis wta ta rike matsayinta na ɗaya a duniya har na tsawon makonni 319 da na haɗaɗɗiyar kafa tarihi 1986 da ta zo na ɗaya a yayin da shekara ke kawo ga ƙarshe. Halin yanzu dai Sarina matar aure ce tana da ɗiya mace guda ɗaya sannan mijin ita Sarina ɗin iyayensa sun yi gudun hijira ne daga ƙasar Jamus. Sarina Jamaica Williams tana da gidanta a Palm Beach Garden a Florida. Tana da zunzurutun kuɗi dalar Amurka miliyan 260 banda kadarori da take da su. To, da wannan rahoton nasari na Jamaica Williams na kawo ga ƙarshen takaitattun labaru na wasanni na wannan mako. Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a nigeria. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. Manifa lauyoyin manyan kafafen watsa labarai na Amurka za su sadu da wani alkalin tarayya da yammacin yau Alhamis. domin tafka muhawara kan bayyana muhimmiyar takardar da aka yi amfani da ita domin karfafa aiwatar da izinin kotu na binciken da aka yi a gidan tsohon shugaban kasar donald trump da ke florida a makon jiya lauyoyin da ke wakiltar kafafen yada labarai na cnn da new york times da kuma washington post da wasunsu sun shirya ganawa da alkalin kotun majistare ta tarayya bruce reinhardt a florida da karfe daya na ranar yau alhamis agogon washington dc domin muhawara ta neman bayyana shaidar da aka ɓoye da kuma sauran takardun bayanai wani ayarin 'yan majalisar dokokin amurka ya sadu da sabon zababben shugaban kasar kenya da kuma jigon 'yan adawa da zai iya zuwa kotu domin kalubalantar rashin nasarar sa a zaɓe a cikin cece-kucen zaɓen baya-bayan nan na kasar da tafi kowa sahihin tsarin demokuraɗiyya a yankin gabashin afirka mahukuntan taliban a afghanistan sun faɗa a yau alhamis cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon fashewar wani bam da dare a cikin wani masallaci a kabul ya ƙaru zuwa ashirin da ɗaya. Khalid Zadran wani mai magana da yawun 'yan sanda a babban birnin kasar ta Afghanistan ya shaida wa muryar Amurka cewa akalla wasu masu ibada 33 ne kuma suka sami raunuka. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da shugaban kasar turkiyya recep tayyip erdogan sun shirya wani taro a yau alhamis tare da shugaban ukraine vladimir zelensky a birnin lviv da ke yammacin turkiyya inda ake sa ran jadawalin abubuwan tattaunawa za su hada da matsalar karancin abinci a duk faɗin duniya da barazana ga tashar makamashin nukiliya da kuma samar da maslaha ta siyasa kan yakin da rasha ta kaddamar akalla mutane goma sha shida suka mutu wasu goma sha takwas kuma ba san inda suke ba sakamakon mamakon ruwan sama kama da bakin kwarya a yammacin kasar china wanda ya haifar da yankewar kasa da karkatar da akalar wani kogi lamarin da kuma ya haifar da ambaliya ga unguwanni masu yawan jama'a a cewar kafofin yaɗa labaran china a yau alhamis ma'aikatan ceto waɗanda tun farko suka bayyana batan mutane talatin da shida. sun sami gano goma sha takwas daga cikinsu a yau kamar yadda tashar talabijin ta kasar wato cctv ta ruwaito tau masu sauraro baki daya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na yanzu sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya na gabatar da shirin da Julie Ladas Gresham wadda ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu Sidrak ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake ce da ku mu kwana lafiya.